Assalamu alaikum jama'a na ku MC Malam Ibrahim kan masoyin Annabi a koda yaushe wanda nake tunatar da dukkan musulmi ba komai kamata mu zama na ɗaya ba sai a soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ɗaya daga cikin masoya soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina yi wa dukkan al'ummar musulmai gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya ina mana murnar wannan wata mafi alfarma watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke alfahari da shi da ni da kai da ke a koda yaushe muke murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu nasara wani zaka ga yana birthday din ɗansa saboda murna haihuwarsa wani kansa wata kanta wani ma iyayensa yake muna birthday to ba wanda ya kamata a yi murnar haihuwarsa kamar biyayyen halitta wanda aka yi duniya da lahira domin sa wanda dukkan rai kowane irin rai ne na karkashin ƙasa na karkashin ruwa aljanu wanda da dukkan mala'iku da sahabbai kowa yana cin arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to na ku MC Malam Ibrahim Sharukan masoyin Annabi a koda yaushe nake tunatar da dukkan musulmi a rayuwa muke hakuri da junan mu musamman ma musulmi a koda yaushe abin da nake son faɗa ya kamata a ce zuciyar mu a matsayin mu na musulmi tana koyi da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ita ce zuciya mafi hakuri ita ce zuciya wata take kullum take cewa al'ummata al'ummata al'ummata ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a rayuwar mu Allah sa muke koyi da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda nake so in faɗa da ni da kai da ke duk zai amfanar da mu kuma ni ba malami bane almajiri ne mai neman na kansa gurin business sun sa a koda yaushe malam ibrahim sharukan masoyin annabi mai kuma masoyin annabi foundation ah, abin da nake so in roko. ya Allah kai mana dan sitirar manzan Allah a mu Allah kai mana dan alfarmarsa Allah kai mana dan darajarsa Allah kai mana dan sahabbansa Allah kai mana dan iyalan gidansa Allah kai mana dan sirrin da yake ciki yanzu Allah kai mana dan sirrin manzan Allah a cikin mahaifiyarmu ba mu sani ba muka ci albarkacin sa muka zo duniya muka ci albarkacin manzan Allah Allah sa a kabarinmu rahama da take kabarin manzan Allah Allah ka ba mu alfarmarta Allah ranar gobe kiyama karkar ba mu da manzan Allah ranar tashin alkiyama karkar ba da shi har a cikin gidan aljanna na ku yamsi malam ibrahim sharukan wanda dukkan al'amura na na fake da manzon allah sallallahu alaihi wasallam nake nasara kuma nake roƙon alfarma annabi allah ka mu da duniya lafiya allah kyau da karshen mu allah sa mu cika da imani ina yi kowa fatan alheri dukkan musulmi wannan wata mafi daraja mafi falala watan haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam nake cewa barkanmu da wannan wata wata maulidi na gode na ku yamsi malam ibrahim sharukan masauyin Annabi a koda yaushe